hudu ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 11 ga watan march 1997 bayani da muke dangane da azzifaf ma'ana al'amura da suka shafi ladubba na tarewa da muka zo muna magana akan waɗannan shine za ka iya wa da matarka wani abin sha nono ko madara ko nama ko makamantan haka sannan bayan an ci sai yi waɗannan ladubba ɗin to sannan shine bayanin da muke kai lokaci ya ƙure mana in an zo kwanciya ɗin to ga addu'ar da za a yi to ashe wajibi ne malam mai ahalari da ya magana nan cewa wala ya illu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukumar lahi fihi bai halatta mutum ya aikata wani aiki a musulunci ba sai ya san hukuncin Allah a ciki aure dai hukuncin Allah ne to ashe aure sharuɗan shi ka'idojin shi ladubban shi duk za ka sani to yana cikin ladubban aure ka san waɗannan abubuwan kafin ranar da za a kawo matarka ka iya wannan addu'a to sa'an ita kuma ya zama an tarbiyyantar da ita ita ba za ta yi wannan addu'ar ba kai ne za ka yi in kai wannan addu'a shi kenan al'amarin duk da biyo ba aka ce zai zan alkhairi insha Allah to amma in ba a karantar da ita addini ba fa tsakani da Allah ta je irin wannan miyagun tsofaffi sun mata hudu ba cewa shekara biyu kar ta sake ta ji labari yaushe za ta baka goyon baya a wannan dare na tarewa to kana kokarin ta kanka yau shi kake Allahumma jannibna shaytana Allah ya hada ka da shaytani ya kai ma <laughs> an ga kana jannibna shaytana sai in kai yaki da nata shaytanin tukuna Allah ya shiryar da mu to shine yace in ana son ganin cikakken bayani a duba wannan littafi na shi adabu zifafi fi sunnatil mutahhara la dubban yadda ake tarewa ne kadai ya tattara a cikin wannan littafi din Allah ya shiryar da mu yace daga shafi na 126 zuwa 131 sai ce wa inna minal mushahadati ya Rahal al-harisu ala ya ce yana daga cikin abubuwan da mai kwaɗayi a kan addinin shi yake gani anna jamahiran minal anna ya minal hujjaj yakununa lihahu da yawa za a samu alhazai in za su tafi aikin hajji za su ba ainihin gemun su ya cika bi sababi ihramihim saboda za su ɗauki ainihin harama aikin hajji fa'iza ta hallala eh, minhu idan suka shiga halacci suka gama aikin hajji fabadala an yi huliku ru'usahum madadin su aske kansu kama na diba ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kama yadda manzan Allah ya so a yi a aske kan halaku lihahum sai ga sun aske gemunsu allati amarahum sallallahu alaihi wasallama bi ifa'iha wanda yake annabi ya umarni ne a bar gemu din a aske kai in an gama aikin hajji to su sai su bar kai din kuma sai su aske gemu din ko kuma su aske da kan da gemun gaba daya al albani yace fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da haka ya cike wannan bafi to shi yasa aske gemu haramun ne jama'a idan a da za ka yi ta'awilin aikar ka je neman aure a ce kai tsoho ne yanzu duk 'yan mata kan siyawa sun san mai gemu ba tsoho bane yanzu mun fahimci wannan da kyau ko da gemu da tumazagi yanzu duk yana nuna ba tsoho bane lokaci ne Allah ya kawo mu to shi yasa lallai lallai ka daina aske gemun ka ka daina ainihin kankare shi saje ka daina tabawa ka bar gemun ka ya sakata ya wala wannan ita ce ainihin sunna ta annabawa kuma duk sanda aka ce gemu sunna ne wasu suna kasa fahimtar wai ana nufin sunna kanwa farilla ba abin da ake nufi kenan ba sunna anan ana nufin ainihin shari'a ce da annabi ya zo da ita amma gemu farilla ne kamar yadda ka san zakafi da kai ana cewa sunna ana cewa sunna ba ana nufin sunna kanwa farilla ba zakafi da kai farilla ne amma ana nufin shari'a ce wadda manzon Allah ya zo da ita mun fahimci wannan da kyau jama'a domin in kana da halin kai zakafin da kai in ka kin zakafin da kai ka samu zunubi kuma ana nan ana bin ka bashi komai daɗewa. to shi yasa gemu din nan haramun ne ka aske gemu ya kai dan uwa musulmi ke kuma uwar gida idan mai gidanki na aske gemu ki mishi nasiha lallai ka daina kankare gemu ba kyau kai ba gemu ni ba gemu to abin yayi yawa haka sun dundun ni sun dundun kai sun dundun sai shi ya bar gemu ke kuma shi shikenan sai ki zauna sungul abin yayi tsari kenan Allah ya shiryar da mu kuma gemu na daga adam mazafa. akwai dabbobin da Allah ya kawata su da gemu kamar zakara da bunsuru zaka gansu duk baki ɗaya to kuma ka azje gemu din sai kai halin masu gemu din ko kar kuma ga gemu ka tafi kai ne ga kwankwason ka ga kwankwason karuwa kuna caca kwarai da gaske abin mamaki zaka gani gashi na sai ga mutum ga gemu dan kai ka ce wani wali ne amma ga kwankwason shi ga kwankwason karuwa Allah ya kiyaye الثالث da أقود albani yake mana yake mana ɗaya da sauran alhazai ta الهزي rijali da zahabi, sanya zoben zinare da wasu maza suke yi wannan haramun ne a aikin hajji ne ko ba a aikin hajji ba to amma saboda yanzu aikin hajji yake magana shi yasa za a tattauna wannan magana laqad ra'ayna kaseeran min al-hujjaj qad tazayyanu bi khatam zahabi? yace hakika mun ga alhazai da yawa sun yi ado da zoben zinare waladayya al-bahth ma'ahum fi zalika tabayyana annahum ala thalathati anwa'in yace da ne bincike game da mutane mazaje da nake gani a wurin aikin hajji da zoban zinare sai na gane cewa sun kasu kashi uku na farko ba'dhum la ya'lamu tahrimahu wani ya sanya zoban zinare amma bai san cewa haramun bane ولذلك كان kana إلى نزعه بعد bada an بعد lahu نذكر له شيئا من النصوص muharrama? don haka da zarar mun kawo mishi nassoshi waɗanda ke nuna zoben zinari haramun ne sai gaggawa cirewa ka hadisi kama hadisin da annabi ya ce haka ce naha sallallahu alaihi wasallama an khatamin zahadi. annabi ya hana zoben zinari to da mun yi nasiha da irin wannan sai kaga irin waɗannan mutane sun yi sauri sun cire domin shi ya ɗauka halal ne bai ɗauka cewa haramun ba ne mun fahimci wannan da kyau ko muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam haka kuma in muka tunasar da irin waɗannan alhazai game da magana annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ya amidu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi yanzu ɗaya daga cikin ku ya ɗauko garwashin wuta ya dodana wa hannun shi da gangan zai yi haka ba zai yi ba to haka mutumin da ya kawo zoban zinari wuta ce ya kawo ya sa a hannun shi Allah ya kiyaye rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi wanda asalin wannan hadisi mun faɗi dalilin shi a karatun baya cewa wani sahabi ne annabi ya ganshi da zoben zinare sai kama yatsan wannan sahabi sai kwaɓe ya yar ne annabi ya faɗi wannan magana bayan ya wuce sai jama'a suka ce ka ɗauki zoben ka ka je kai wani amfani da shi mana tun da ya wuce ya ce wallahi har abada tun da ma'aiki ya yadda shi ba zan ɗauka ba kaji kashi na farko kenan akan jahilci suke don hakan an musu nasiha sai su karba kashi na biyu wa ba'dhum ala ilmin bit-tahrim wasu kuma sun san cewa haramun ne walakinahu muttabi'un li hawahu sai dai san zuciya kawai yake bi fa hadha la hilata lana fihi illa an yahdihi Allah wannan bamu da wata dabara da zamu yi mishi sai dai in Allah ya shirye da shi malami ne ya san cewa zoban zinari haramun ne to duk abin da ka gaya mishi din nan na so shi ya riga ya san su son zuciya yake bi to ya zaka yi da shi sai ka bar shi sai in Allah ya nufe shi da shirya kamar yadda aske gemu din ne wani malami ne ya san cewa abin duk da za gaya mai haka ne to amma sai ya kawo maka ta'awili kamar yadda zamu zo mu je aqbah min zambin ma'ana sai ya ce to yaya za a yi wai baban shi da gemu kuma shi da gemu to waya za a gane babba kenan ma'ana sai manya ne suke yin gemu ko to ya aure ma ya kamata sai manya kenan ko ya akai babanka da mace kai da mace a gidanku ka kawo mace ka je ka shiga ɗaki ka kulla kofa da ita kai ba za ka ji kunya ba ga uwarka ga ubanka to amma tun da aure ne akwai kunya kenan to baka ji kunya wannan ba sai ka ji kunya gemu jama'a wannan bai fi kunya ba ga ɗakin uwarka ga ɗakin ubanka ka saka matarka a ciki ku kulla kofa kuma kowa san abin da kuke yi ko ba a sani ba yau bula sara'ir za ta zo ran da ta haihu fa an san da wani abu ke faruwa ko ba haka ba baka ji kunya wannan ba sai gemu za ka ji kunyar Allah ya shiryar da mu kashi na uku wa ba'dhum ya'tarifu bit-tahrim wasu kuma sun san cewa ainihin haramun din ne zai bude baki ma yace ya san haramun ne walakinahu ya'taziru bi eh, ya'taziru bi uzrin sai dai sai ka wani irin hamzari huwa kama yuqal aqbah min dhanbin wanda irin wannan uzrin kamar yadda karin maganar larabawa ke cewa uzrin ma ya fi laifin da ya muni ma'ana laifi ya yi, sai aka ce me yasa kai sai ka wani dalili wanda yake shi kanshi dalilin laifi ne wanda har ya fi laifin laifi Faya Kulu sai ce Inna hu khatamul khitba ai zoben soyayya ne ai zoban lobayya ne ai budurwar shi ta bashi ai shi ne ya sa. to barka ji yau zoben soyayya din nan da kake sawa ko ke da kike sawa ina hukuncin shi a addinin musulunci sai ce wala yadril miskinu annahu ya yajma'u baina ma'asiyataini yace wannan miskini bai san cewa ya hada saban Allah guda biyu ba sai kira shi miskini domin bai san shari'a ba abu na farko mukhalafati nahyihi sallallahu alaihi wa sallama sarihi kama taqaddama sanya zobe na zinare din nan da sunan wai na soyayya ne wannan wa ainihin annabi ne da ya hani karara kamar yadda muka ji annabi ya hana a sanya zoben zinare na biyu wa tashabbuhihi bil kufar kuma koyi ne da kafirai sanya zobe na soyayya koyi ne da kafirai li'anna khatamal khitba domin shi zoben soyayya lam yakun ma'rufan inda musulmi na ila ma qabla hadha al'asr kafin wannan zamani ba a san musulmi da wani zoben soyayya ba zuwa wannan zamanin ne da aka mutse da arna daga haka ne aka san wani abu zoben soyayya ثم صرت هذه العادة إليهم من تقاليد Nasara. to daga nan ne sai wannan muguwa al'ada ta zoben soyayya sai ta lallabo sai ta shigo cikin musulmi saboda koyi da kiristoci da suke yi mun fahimci wannan da kyau ko sai ya ce wa qad fassaltu al fi hadhihi al-mas'ala yace wannan mas'alan ma na yi bayani dalla dalla akanta fi adabi zifafi a cikin wannan littafi adabi zifaf aidan har wa yau shafi na 131 zuwa 138 wa bayyantu fihi kuma a cikin wannan littafi ne bayani annan na nahayal mazkura cewa wannan hani da aka ambata game da zoben soyayya yashmilun a aidan har mata ma ya shafa khilafan lil jumhuri sabanin mafi yawancin malamai suna ganin in mace ce ita za iya sanya zoben soyayya yace amma hadda mata ma ya shafe su bai halatta su saba yace yace ka koma ka duba wannan littafi daga shafi na 139 zuwa 168 Muhimmin jiddan ya ce wuri ne mai muhimmanci kwarai da gaske muna fatar in ba ka da wannan littafi ka zo sai a maka star na shi adabu zifaf din sai ka samu waɗannan abubuwa ka karanta zobin soyayya din bai halatta ba a cikin wannan littafi din adabu zifaf diya na kalto waɗannan maganganu ɗaya-ɗaya to a nan ne har ya kawo wata magana da ya ɗauko ta cikin wata mujalla ta ƙasar london wadda yake wannan mujalla sunanta the woman almar'a a cikin wannan mujalla an yi wata tambaya ga wata mace daga cikin ma'aikatan wannan jarida wadda wannan jarida wadda ya kafa hujja da ita ɗin ta fito ne ta rana ainihin 19 ga watan March 1960 kaga yau kamar shekara 37 kenan to shine yake cewa aka tambayi wannan mace cewa wai wannan zoben soyayya da ake sawa wai mai asalin shi ne sai ta ce to akwai maganganu biyu akai na farko dai wannan zoben soyayya da ainihin ake sa shi a yatsan da ke kusa da ɗan ƙarami kasan ake sawa sun ce wai saboda wannan ainihin yatsa akwai wata zuciya akwai wata jijiya wadda ta haɗu da zuciya zuciya kuma a nan soyayya take to saboda haka in ka kawo wannan zoben soyayya ka dasa shi a wannan yatsa na kusa da na ƙarshe to zai rinka tunasar da kai kenan da begen wannan ya da kake so ko kuma ita wannan saurayi da take so yace magana ta bi magana ta biyu kuma akwai magana da aka samo asalinta a cikin addinin Kirista cewa in aka ɗaura aure a cikin coci to shi kenan, sai a ɗauko zobe sai a sanya a yatsa na hagu babban yatsa na hagu a ce in the name of the, of the father yatsa na farko kenan sannan yatsa na biyu in the name of the son yatsa na uku kuma in the name of the holy ghost yatsa na uku kuma anan ne za a soka ainihin wannan shi zobe din na soyayya din wanda yake ake sawa amarya ma'ana a babban yatsa sai a ce da sunan uba mabi da shi da sunan ɗa mabi da shi kuma da sunan shine mala'ika jibril kenan ruhu mai tsarki to sai a ɗauki wannan zobe sai a sanya shi a ƙaramin yatsa ɗin a mafi da ƙaramin yatsa ɗin inda nan ce matabbatar shi to kaga wannan al'ada in ka duba asali daga suwa ta samo asali daga kiristoci to shi ne yake cewa to koyi ne da kiristoci don haka hatta mace bai halatta ta sanya zoben soyayya ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu saniyan abu na biyu cikin ainihin nau'in abubuwan da ashekul albani yake mana nasiha a kai sai ce nan sahu li kulli man arada alhajja an yadrusa manasikal hajji ala dhawil kitabi was muna nasiha ga duk wanda yake sanya aikin hajji je ya koyi aikin hajji kamar yadda Qur'ani da Sunna suka haskaka qabla an yubashira a'mal al kafin ya fara aikin hajjin shi li yakuna tamman saboda hajjin shi ya zama cikakke maqbulan inda Allah tabaaraka wa ta'ala kuma ya zama karbabbe a wurin Allah mai albarka da daukaka wa inna ma qultu ala dhaw'il kitabi was ya ce abin da ya sa na ce ya kai musulmi ka koyi aikin hajji kamar yadda ƙur'ani da sunna suka haskaka لأن مناسك الحج قد وقع فيها من الخلاف مع الأسف ما وقع في saboda aikin hajji abin bakin ciki kamar yadda sabani ya afka cikin sauran ibadoji to haka sabani ma ya afka ainihin a cikin aikin hajji wannan malami ya ce kaza wannan malami ya ce kaza to amma Allah ya ce wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukumuhu ila duk abin da kuka yi sabani akwai hukuncin shi a wurin Allah to ashe in zaka yi aikin haji sai ka duba to menene abin da yazo daga Allah daga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai kai wannan sauran sabani sai ka rabu da shi da masu shi sai ce min zalika masalan daga cikin irin wannan sabani misali da malamai suka yi game da aikin haji halil afdalu an yanwiya fi hajji Hitta Matua, amil qirana amil ifrada wanne ne yafi falala mutum ya ɗauki harama aikin hajji tamattu'i ko ƙirani ko ifradi tamattu'i ne in ka tafi kai umara sai ka warware Umaraka in ka gama ka shiga cikin halacci inda iyalinka za ka ci gaba da hudda da su duk abin da ake za ka ci gaba da yi in aka ce lokacin aikin hajji ya yi kuma sai ka ainihin shiga kai aikin hajjinka shi ne tamattu'i Allah maɗaukakin sarki ce faman matta'a, bil umrati ila alhaji yi sara min alhadi wanda ya tamattu'i da umara sannan ya zo ya shiga aikin hajji ya samu hadaya wadda ta sauƙaƙa sai yanka wannan shine tamattu'i ne kuma shine in ka shiga cikin umararka in ka gama umara ba za ka warware ba sai ka zauna a cikin kayan haramarka da kuma cikin haramci har sai ka gama ainihin aikin hajji tukuna wannan shine Sau saboda haka za ka ɗauki tsawon lokaci kana cikin aikin hajji ifradi kuma shine ka tafi ba za ka yi umara ba gaba ɗaya sai dai ka yi aikin hajjin ka shi kaɗai to wanne ne ya fi falala shine ce ala salasati mazahib malamai sun kasu kashi uku wasu suka ce tamattu ishe fi falala wasu suka ce kirani yafi wasu suka ce ainihin ifradi yafi to yanzu wannan sabanin malamai ne suka yi to amma annabi yana da na cewa to in baka koya a yadda annabi ya kawo ba wanne za ka ɗauka kenan ya Za ka yi ka fita daga saɓani. to shine sai ke cewa wallazi narahu amma abin da mu muke gani min zalika daga cikin waɗannan nau'i uku inna ma huwa tamattu'a faqat shine tamattu'i kadai shine wanda yafi falala kama huwa mazhabul imam ahmad wa ghairihi kama yadda haka yazo a cikin mazhabin imam ahmad da wani malamin بل ذهب بعض العلماء المحققين الى وجوبه اذا لم يسق معه Ya yace an samu ma wasu manya daga cikin malamai sun tafi akan cewa yin tamatu'i wajibi ne matakar mutum bai koro hadaya daga wajen hurumi ba yanzu akwai mutumin najeriya da zai sai rago daga kano ko daga abuja ko daga lagos ya saka a jirgi su tafi sai ka je can ko to yin wannan tamattu'i kawai shine abin da yake daidai to mu inda Allah ya rufa mana asiri mafi yawancin mutanen mu dama tamattu'i suke yi ba dan haka ba to da za a yi gwagwarmaya da su akan wannan domin mutanen kasar mu na lura suna da wani girman kai wanda malaman su ne suke daure musu gindi galibi akan wannan tsaurin kai da girman kan shine in aka gano wata bidi'a da suke yi aka ce kaza bidi'a ne ku daina sai a samu wani malami sai ya tashi sai ce daidai ne ku ci gaba da yi sai je kwaso wata hayaniya ya kawo ya ce ai ga hujja mun fahimci wannan to za a dan samu sauki akan wannan matsala to amma saboda wannan matsala na da muhimmanci a cikin ilimi shi yasa wannan muqaddima ta shi kusan duk abin da ya tattare bayani kenan akan tabbatar da tamattu'i cewa shine kadai Allah ya yarda da shi mun fahimci wannan za a ɗauki wannan karatu duk baki ɗaya shiga cikin kasa da aje shi a ilmance ka karu da ilimi in kuma ka samu irin waɗannan yan bidi'a sun taso da raddi dai kai an riga an karantar da kai duk abin ma da za su ce an riga an ba da ansa kafin su ce shi insha Allah to shine yake cewa an samu cikin malamai waɗanda suka ce matukar baka kora hadayarka daga wajen hurumi ba to wajibi ne kai tamattu'i minhum daga cikin su akwai ibnu hazm wa ibnu al-qayyim da Ibnu. al taba'an libni abbasin wa gairihi min salaf waɗannan malamai da suka ba da wannan fatawa fatawarsu ta yi daidai da fatawar ibnu abbasin da shi da wasu daga cikin malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai bukhari ya ruwaito hadisi sahihi wani cikin tabi'ai ya je tambayi malamai game da aikin hajji sai suka bashi fatawa wasu akan cewa ya yi ifradi wasu suka ce mishi ya yi kirani sai ya tafi wurin abdullahi ɗan abbas ya ce kaji abin da na tambayi malamai suka ce mini ya ce to menene abin da kai kake gani sai ya ce da ifradin da kiranin dukka basu abin da manzan Allah ya gina mu akai shine tamattu'i don haka kai tamattu'i din to mas'alar sai ta zama mishi akwai shubuha waɗancan manyan malamai su ne ake ɗaga ido ake kallon su a ƙasa su ne masu bada fatawa su ne masu kakakin bada labarai da sauransu wannan ko ibnu abbasin kowa san shi yaro ne ƙarami to amma kuma abin da ya sa magana ibnu abbasin ta girgiza wannan mutum saboda ya ce haka annabi ya umarni to sai ga to bari a ɗauki wanda ya kawo hujja daga annabi ya ce ya yi wannan amma dai zuciyar shi ta ne ɗan yi mishi kokwanto da ya gama aikin hajjin shi baki ɗaya na tamattu'i idin ya watsar da waccan fatawar ta waɗancan mutanen sai ya kwanta bacci yana bacci sai ya ji an zo ana ce mishi hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala hajjin ka kubutacciya ce daga dukkan saɓon Allah umarka kuma Allah ya karba wannan mutum ya tashi cikin farin ciki dama yana cikin mafarki yana cikin ilimin salaf mafarki mafi yawanci yana da fassara wannan mafarkin ma'anar shi shine hajjin shi ya yi daidai domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annabta ta kare sai dai mubashirat akwai albishir a cikin mafarkai za a biya maka aikin maka sai ka ga kwanta bacci jirgin sama yana ta yawo da kai aje nan aje nan aje nan aje kana zuwa an ka wurin mu'abbir wanda ya san fassarar mafarki ya dube ka ya dubi yanayinka shikenan sai ga ya fassara maka kuma sai ka ga abin ya faru mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai ainihin ibnu Abbas ya ji daɗi wannan mutum da ya karɓi fatawata da na ce daga annabi ya aiki da ita gashi har Allah ya nuna mishi a mafarki cewa ya karɓa sai ce ka zauna nan kusa da ni duk wata an bani albashi zan rinka yanka maka kana ci ma'ana an kai mafarkin sunna ma ya kamata a baka albashi balle aiki da ita mafarkin sunna ma to amma yanzu in kai aiki da sunna zaka ci duka zaka ci zagi zamani ne yazo zo ai Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa wata jidu tafsilal qawli fi zalika fi kitabil muhalla za ka samu bayani dalla-dalla akan wannan magana a cikin littafin al-muhalla wa zadil ma'ad da kuma littafin zadil ma'ad na ibn al-qayyim al-jawziya wa ma da waɗansu waɗannan littattafai ɗin الشيخ العلامة الألباني يتي ولست أريد الآن الخوض في هذه المسألة بتفصيل يتي ينزبا ناسا انكوسة تكين وانا مسألة غمدة تمتو إيشية في فلالابا انتي ويسيناي بياني دي دي دي دي وإنما أريد أن أذكر بكلمة قصيرة يتي إنا دي أنسان يتناسر وادا مغانا إركتان تكأتتيا تنفو إن شاء الله تعالى من كان مخلصا duk wanda yake da tsarkin zuciya ina fatan wannan magana ta wata amfane shi wa ghayatu ittiba'il haqq wanda kuma manufar shi ita ce bin gaskiya wa laysa taqlidal aba'i aw al wanda shi manufar shi ba ita ce bin iyaye da kakanni ba da kuma mazhabi abin da yake nema menene gaskiya yace to dan haka zan yi wannan bayani fa aqulu sai in ce la shakka babu shakka anna al-hajj kana fi awwal istinafihi sallallahu alaihi wa sallama iyyahu ja'izan bi anwa'ihi thalatha almutaqaddima yace nau'ukan nan na aikin hajji guda uku gaba daya to a farkon aikin hajji da annabi ya taho to ya taho ne akan duk kowane ɗaya ka ɗauka kai ya halatta haka ya taho da su an gane wannan ko domin akwai abubuwa ne guda biyu da suka haɗu na farko a jahiliya larabawa ba sa yin ainihin umara a cikin watannin aikin hajji watannin aikin hajji su ne shawwal zulka'ada zulhijja to larabawa ba sa yi har ma suna cewa wannan duk wanda ya umara a cikin waɗannan watanni wani bala'i zai same shi mun fahimci wannan to annabi ya san wannan magana tasu ba daidai ba ce to yana son zai tunkuɗe musu ita sannan kuma ya nuna musu ai ma yin umara ɗin wajibi ne ina son duk wanda ke wurin nan musamman yake rayuwa a ƙasa hausa ya tsaya ya fahimci wannan misalin nawa mai yiwa za ka fahimci kaiwa matuƙa na yadda za mu buga wannan misali kamar yanzu a zo ƙasa hausa a samu bahaushe a ce daga yau sai yau kada ya sake cin tuwo kada ya sake shan kunu haramun ne kuma a ce giya ɗin nan da burkutu ita ce farilla har abada abin da yake gani daidai a ce haram abin da yake gaba daidai ba a ce kuma wannan shine wajibi ma kawo bahaushe wannan abu a lokaci guda abu ne mai sauki to haka laraba wannan suke ganin yin aikin umara a cikin waɗannan watanni bala'i ne mun fahimta shi kuma annabi sai ya zo da shari'ar da ta nuna dole ne ma a yi su kuma a yayin da shi yake ganin dole ne su suna ganin bala'i ne ma yin kuma shin lokaci guda zai zo ya ce musu kaza to don haka da suka taho aikin hajji a farko sai ya nuna duk wanda kai yayi ko kai tamattu'i ko kai kirani ko kai ifradi ko ba ka taho da umara duk wanda kai yayi yana tarbiyar su a hankali ashe haka ake tarbiyar mutane kamar wajen haramta giya ai ba rana ɗaya aka zo ba a hankali a hankali a hankali to haka wajen wajabta musu tamattu'i din ma da farko sai ya nuna musu cewa duk wanda kai yayi wa kazalika kana ashabuhu sallallahu alaihi wa sallama min minhum almutamatti haka sahabban suka taho daga cikinsu su akwai wanda ya taho da tamattu'i wa minhum qarin daga cikinsu su akwai wanda ya taho da kirani wa minhum almufrid akwai wanda ya taho da niyyar ifradi li'annahu sallallahu alaihi wa sallama khayyarahum fi zalika saboda annabi ya ba su zabi duk wanda kai yayi kama fi hadisi Aisha radiyallahu anha kamar yadda zo cikin hadisin Aisha tace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun fito aikin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce man arada minkum an yuhilla bi hajjin wa umratin falyaf'al wanda yake nufin ya dauki niyyar hajji da umara daga cikin ku to ya aikata wa man arada an yuhilla bi hajjin falyaf'al wanda yake son ya ɗauki niyyar hajji kadai ya aikata wa man arada an yuhilla bi umratin falyaf'al wanda ke nufin ya ɗauki ainihin umara ita kadai sai ya aikata kaga nan ya ba su zaɓi? da farko tamattu'i ko ne? na biyu kuma ifradi na uku kuma umara duk wanda kai annabi ya ce ya halatta al rawahu muslim wannan hadisi yana da tsawo muslim ya ruwaito shi الشيخ الألباني يتي وكان هذا التخيير في أول إحرامهم عند الشجرة wannan zaɓi da annabi ya ba su a farkon wurin da suka ɗauki harama ne a ainihin wato zulhulaifa a inda wata bishiya take a wurin da mutanen madina suke ɗaukar su kama fi riwayatin li ahmada kama yadda ainihin ya zo a cikin wata riwaya ta al'imamu ahmad a mujalladi na shida na littafin shi al-musnad shafi na biyar. walakin nan sallallahu alaihi wa sallama lam yastamirra ala hadha at-takhyir Ya ce sai dai annabi bai ci gaba akan wannan zaɓi ba da farko dai an ba su zabi ɗin bal na ila mahuwa huwa afdalu wa huwa tamattu sai annabi ya ɗauke su daga zaɓi kuma sai ya nuna musu ga abin da fi falala har yanzu ba a zo wajabci ba tukuna sai ce ga wanda ya fi falala duna an yi azima bi zalika alaihim ba tare da ya matsa musu ba aw ya amurahum bihi wa zalika fi munasabatin shatta ko kuma ya matsa musu wajen umarni sai bi su a hankali sai ainihin wato a wurare mabambanta sai rinka nuna musu falala ainihin wato ta tamattu'i din tsariki him ila makka a hanyar su zuwa makka ana tafiya na farko ya nuna ya halatta duk wanda kai ana nan ana cikin tafiya sai nuna amma fa ta mattu ya fi falala kaga yadda ake tarbiya ko kamar giya wani ya shekara arba'in ɗan giya ne fa waɗannan sahabbai da annabi ya gyara su a cikin shekara 23 wallahi in ka karanta tarihinsu a jahiliya za ka san duk inda ake mai hikimar wa'azi annabi ya kai nan gurin wani shekara shi arba'in yana shan giya kaga ta riga ta zame mashi komai kenan na rayuwar shi wani barawo ne wani ɗan tauri ne duk gasu nan a lokaci guda annabi ya zo musuluntar da su ya gyara su suka waye gari suna yawo a bayan kasa, kamar mala'iku ne aka zuba ba sa sassaban Allah akwai sahabin da ya kyallara wata ran yana tafiya sai hanji ana zina sai ya faɗi ya suma ya ce bai taɓa gani ba tun da ya musulunta Sabon Allah ɗin ya ga ane sai ya faɗi ya suma <laughs> mun fahimci wannan da kyau ko to shine yace famin zalika hina ma wasalu ila sarif daga cikin wuraren da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rinka ainihin nuna musu falalar tamattu'i din a lokacin da suka isa wata anguwa da ake kiranta sarif wa huwa karibin qaribun min at-tan'im wata anguwa ce dake kusa da ainihin tan'im wa huwa min makka ala nahwi 10 amyal daga makka mil goma ne faqalat aisha fi riwayatin anha aisha ta faɗi a cikin wata riwaya ta ce, fa nazalna sarifa sai muka sauka a wani gari mai suna sarif ko anguwa qalat aisha tace fa kharaja ila ashabihi fa qala sai annabi ya fito wurin sahabban shi yace man lam yakun minkum ahada wanda bi ya san bai taho da hadaya daga wajen hurumi ba fa ahabba an yaj'alaha umratan falyaf'al to in yana so ya maida aikin hajjin shi ya zama umara sai ya maida shi da ya taho da niyya aikin hajji amma bai koro hadaya daga wajen hurumi ba to in kana so zaka iya maida ita umara wa man kana ma'ahu hadiyun amma wanda yake da hadaya ya koro hadaya daga wajen hurumi fala wannan ba damar ya mai da ita umara saboda Allah ya ce hatta ya blogal hadiyu mahillahu in ka koro hadaya da za ka tafi da hadayarka daga nan Najeriya in kai umara dole ka zauna a cikin wannan aikin hajjin naka har sai ranar da ka yanka hadayarka tukuna an gama aikin hajji kenan mun fahimci wannan to shine wanda ya koro hadayar shi daga wajen hurumi shi ba damar ya warware qalat aisha tace fal akhidhu biha sai aka samu daga cikin sahabbai wasu suka dauki wannan sauki wattariqu laha min sahaba wattariqu laha min sahaba wasu kuma suka bari mimman lam yakun ma'ahu hadi daga cikin waɗanda ba su da hadaya din nan wasu suka mai da ita umara wasu kuma suka ci gaba haka al hadith yace wannan hadisi na da tsawo muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito shi wa ziyadatu li muslimin lafazin da aka samu cewa min man lam yakun ma'ahu hadiyun muslim yayi wannan waɗannan riwayoyi duk zai zo ya tattaro mana su anan gaba ya kawo mana su baki ɗaya a dunkule insha Allah ta'ala Allah ya shirye da mu ya ce wa min zalika har wa yau dai daga cikin wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa sahabbai falala ta yin shi aikin hajji ta matu'i din lamma wasala sallallahu alaihi wasallama ila zituwan da annabi ya kai wani wuri da ake ce mishi zituwan wa huwa mawdi'un qaribun min makka wani wuri ne kusa da garin makka wa bata biha kuma annabi ya kwana a wannan gari falamma sallar subha da annabi ya idar da sallar asuba qala lahum sai annabi ya sake ce da su man sha'a an yaj'alaha umratan alha umra wanda ke sanya mai da aikin hajjin shi ya zama umara to zai iya mai da aikin shi ya zama hajjin shi ya zama umara ma'ana waɗanda ba su koro hadaya ba kenan kun ga har yanzu yana ta bin su a hankali yana karantar da su yana cancanza musu wasu abubuwa akhrajahu shaykhani min hadith ibn abbas bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi daga ibn abbas walakin na ra'aynahu sallallahu alaihi wa sallama lamma dakhala makkah a shekul albani ya ce sai dai kuma mun ga sanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga makka wa tafa huwa wa ashabuhu tawafal qudum da shi da sahabban shi suka yi tawaful qudum daga shiga suka je suka yi tawafi lam yada'ahum ala al-hukm as-sabiq to annabi bai bar sahabbai akan hukuncin da ya gabata ba kuma da farko an taho akan zabi ko kai tamattu'i ko ifradi ko qirani da aka taho hanya ya canza sai nuna musu tamattu'i ya fi falala to amma da aka shigo maka aka yi tsawafi da aka gama sai annabi ya canza su daga hukuncin da suka sani wa huwal afdaliya na cewa wannan shi yafi falala ɗin nan bal naqalahum ila hukumin jadidin sai ya ɗauke su ya tunkuɗa su ga kuma hukunci sabo wa huwal wujubi cewa yanzu ta matu'i ɗin ba ma wai fi falala ba amma shi ne dole ka yi. fa innahu amara man kana lam yasuq al hadiya minhum domin annabi ya umarci duk wanda bai koro hadaya ba daga cikin su a dazu ai mun je yana cewa wanda bai koro hadaya ba in ya so ya mai da ita umara ya mayar in kuma ya so ya zauna ya ci gaba da aikin hajjin shi to amma yanzu sai annabi ya ce duk wanda bai tunkudo hadaya shi daga wajen hurumi ba an yufsikha al hajja ila umratin ya bata aikin hajjin shi ya komar da wannan aikin hajji ya zama umara kawai in kai umara kawai ka zauna ka jira muran da za a koma a tafi baɗi ka zo yi hajji din wa ya tahallal mutum ya shiga cikin halacci fa aisha radiyallahu anha aisha Allah ya kara mata yarda ta ce kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa nara illa annahu alhajja aisha ta ce mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba abin da muke gani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi sai hajji falamma qadimna makka da muka isa garin makka tatawafna bil baiti muka yi tawafi fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man lam yakun saqal hadiya an yuhilla annabi yace duk wanda bai koro hadaya daga wajen makka ba to ya warware wannan harama tashi ta aikin haji ya canza daga niyyar aikin haji ta koma umara qalat sai aisha ce fa halla man lam yakun saqal hadiya wanda duk bai koro hadaya shi ba shikenan sai ya warware wa nisa'uhu lam yasuqna al-hadiya matan annabi dama baki ɗayan su basu koro hadaya ba dan haka fa ahlalna sai suka warware niyya aikin hajjin su suka mai da ita umara al-hadith muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi wa ibn abbas nahwahu ibn abbas ma ya ruwaito irin wannan hadisi bilafzi da lafazin cewa fa amarahum an yaj'aluha umratan sai annabi ya ce duk wanda bai da dabbar yankawa wanda ya shigo da ita daga wajen hurumi to ya mai da wannan hajji ta zama umara fata'azama zalika indahum sai wannan abu yawa sahabbai nauyi Faƙalu ya rasulullahi suka ce ya manzan Allah ayyul hilli wani irin warwarewa kake cewa mu yi ma'ana kana nufin mu warware wani aiki daga cikin aikin hajji ko kuwa baki ɗaya mu warware aikin hajjin mu ya zama umara kala sai annabi ce alhillu kulluhu warwarewa ta gaba ɗaya nake nufi in ka gama umara shi ke nan ka warware ka koma kamar mazaunin gida to wannan abun fa ya saba wa yadda suka saba al'adarsu mun fahimci wannan don za mu zo mu ji a can gaba ana magana da su su ce yanzu na ya manzan Allah mu zauna a cikin hurumin Allah a zakarin mu na digar mani ma'ana ya halatta mana mu sadu da matanmu mu mu zauna annabi ya ce haka ya halatta za ka ji duk inda aka je aka tuntuɓa wannan magana sai ka ji wani ya jinjina abin saboda ya saba wa abin da suka sani baki ɗaya mun fahimci wannan da kyau ko jama'a kamar laya yadda mutanen ƙasar mu suka yi imani da laya da aka zo aka ce laya kafirci durƙuso kafirci huru da laya kafirci sai wani ya ce a'a akwai wanda fa ya zautu fa wani sambatu ya rinka ya ce laya layar ga a ce ba kyau laya haka wani sai da ya zautu saboda ya gama imani da ita baki daya sai ji an ce kafirci ce mun fahimta to haka wannan abin ya riga ya shige musu sai aka zo aka ce su warware su mai da hajjin ya zama umara sai ke cewa wa fi hadisi jabirin na Hauhu wa awdah minhu kama ya ati yace kuma akwai hadisin jabir wanda yake kwatankwacin wannan na ibnu abbas har ma ya fi shi karin bayani yace kamar yadda zai zo a cikin fakara ta 33 zuwa 45 Kultu, bayan waɗannan hadisai baki ɗaya da ashek Muhammad Nasir Din albani ya kawo sai ya ce faman ta'ammala fi hadhihi al-ahadith sahiha wanda ya lura da waɗannan hadisai ingantattu bayyana lahu bayanan la yashubuhu raibun to al'amari zai bayyana gare shi bayanin da yake babu shakka a ciki ko kaɗan anna takhyir da fiha inna ma kana minhu sallallahu alaihi wa sallama li'idad an wa tahyatiha li taqabbul hukumin jadid qad yas'ab walau 'ala al taqabbulihi bi suhulatin li awwal wahala yace duk wanda ya fahimci waɗannan hadisai zai fahimci farko din nan da annabi ya baiwa sahabbai zabi to ya san annabi yana tarbiyyar zuciyar sahabbai din ne akan su ɗauki wani irin hukunci da zai zo musu sabo wanda yake mai yiwuwa zai yi wahala ko da wasu daga cikinsu su iya ɗaukan shi mun fahimta domin akwai matsaloli waɗanda in suka zo duk yadda kai imani wani lokacin sai ka ɗan jinjina abin ko da ba kai shakka ba misali wata ran annabi yana wa'azi sai ya ce wata rana wani mutum cikin bani isra'ila ya hau saniya yana tafiya sai ya bugi wannan saniya ya kora ta saniyar nan da ta gaji sai ta waiwayo ta ce mishi mali za khuliqtu kai nifa ba don haka aka halicce ni ba sahabbai da ke zaune suna sauraron wannan wa'azi sai suka ce su subhanallahi ta kallamat. wai wannan wa'azi ya kasaita kuma yau har ma saniya ake cewa tana magana sai manzan Allah ya ce ni manzan Allah na yadda da haka ya ce abubakar da umar ma sun yadda da haka mai riwaya abu huraira ya ce a lokacin abubakar da umar ma ba sa wurin amma annabi ya shaida da imaninsu duk abin da suka ji su za su yadda inda daga harshen manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to wannan irin zaɓi da annabi ya ba su a farko kasan yana tarbiyyar zuciyarsu ne don su iya ɗaukan wani hukunci mai wuya a can gaba kamar yadda giya suka saba da ita don fara bayani a ɗazu da aka zo da rana ɗaya an ce musu giya haramun ce to wani fa zai fita daga musulunci shi yasa baban anas wanda yake da suna malik da kake jin ana cewa anas dan malik labari ya samu cewa annabi zai zo madina sai ya kira matar shi ummu musulamin ya ce na ji labarin an ce mutumin nan da zai zo yana daga cikin abin da yake kyama giya yana kyama giya a lokacin tunda ba a haramta ta ba gaba daya sai ta ce kwarai da gaske sai ce to shi ba addinin musulunci ne zai gagare shi karbe ba duk abin da ake a musulunci zai iya amma shi ba zai iya daina shan giya a rayuwar shi ba don haka da a zo a hana shi shan giya gwamma ya je ya kashe kanshi shi ne je fada cikin wannan teku da ake cewa tekun fasha yanzu ya je ya kashe kanshi saboda shi da ya shiga wata rayuwa da zai zauna ba zai sha giya ba gwamma ya rasa rayuwar shi ta fi mishi sauki to yanzu irin waɗannan mutanen rana ɗaya aka zo aka ce giya haramun ce kaga wani zai ki shiga addini to tun ma ba a haramta ba kenan kyama ake kawai to shi yasa kaga sai cikin hikimar Allah sai Allah madaukakin sarki sai fara ainihin kyamatar da su giya game da cewa ainihin akwai amfani a cikin giya amma barnar da ke cikin ta tafi amfanin yawa to wasu daga haka sai suka fahimta sai suka bari kullum umar sai addu'a ya Allah ka saukan mana da bayani mai gamsarwa game da giya ana nan sai aka saukar da aya cewa in za a yi sallah to ka a sha giya don haka lokacin sallah ya yi ba za a sha giya ba dalilin wannan kuma shine walima ce aka je da aka tafi wannan walima aka zauna aka kawo giya tunda lokacin ba a haramta ta ba babu laifi su sha saboda haka sai aka samu Aliyu ibn Abi talibin da sauran sahabbai duk baki ɗaya ga su kowa ya sha don ba haram bace ba laifi suka yi komai kala zarratin tunda ba haram bace suka sha to sai aka tashi sallah sai aka ce aliyu ya wuce gaba zai limanci da ya wuce bayan ya yi fatiha sai ya jawo kuliya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun subhanallahi ba ma bauta abinda kuke bauta ya ku kafirai amma muna bauta abin da kuke bautawa to shine sai Allah ya ce la taqrabus salata wa antum sukara hatta alamu ma taqulun daga yau kar ku sake kusantar sallah alhali kuna cikin maye har sai kun san abin da kuke faɗi daga lokacin nan wasu suka ƙara gujinta amma har zuwa wannan lokaci dai fa ba a haramta ta kai tsaye ba wata rana sayidina hamza saidina hamza kawun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi ma sai sha giya ya tatul duk waɗannan hadisai suna nan cikin sahihul bukhari fa da ya sha giya ya tatul ya tattaro 'yan mata a nemi shi kiɗa ana rawa saboda duk wannan lokaci ba a haramta su ba kuma an same su suna yin su. saboda haka 'yan mata su nemi shi rawa shi kenan garin waƙe waƙen su. ga wasu raƙuma da sayidina ali yake kiwo aliyu ya auri fatima lokacin annabi ya ce mishi yayi walima ya sai raƙumi guda ya ajiye ya ce kullum da yamma zai je yo shuci kai guda ya zo ya siyar yana tara kuɗin da zai yi walima zai ƙara raƙumi na biyu sayidina hamza da 'yan mata suka ziga shi suka ziga shi ga makadi ya ziga shi ga shi ya yi tatil da giya sai zara takobin shi sai samu wannan raƙumi na aliyu yana tsaye sai sharɗi tuzon shi sai kifar da shi yan mata sun ziga shi wannan raƙumi a fece mana shi mu sha mu mu sha sai make shi yana cikin giya sai dina ali ya zo ya ga wani irin yanayi ka auna kamar kai ne yanzu kana gina ɗaki a gidanku za ka yi amarya sai ka zo ka samu wanka ya yi lebur da wannan ɗaki wani irin yanayi kenan wannan iyayen ya ce lokaci za a ɗaga tun <laughs> to shi ne ya zo ya ga ga walima ta din faro ina tara kudin raƙumi na biyu Kashi kuma wannan ya make na farko to aliyu da ya ga wannan irin yanayi sai ya je sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi da ya zo sai ya samu hamza a cikin giya idanuwa sun yi jazir sai ya dube su ya ce a'a ya ce ba ku ne jikokin abdulmutallib ba ne yake ce wasu annabi ya ce dukkanku da dukiyoyinku ba bayina ba ne to da annabi ya ga hamza ya shiga wani irin hali sai ga zai iya zagin shi a wannan lokaci tun da bai cikin hayyacin shi sai annabi ya ja da baya sai ya fita sai ce wa aliyu ka rabu da shi duk waɗannan al'amura a lokacin suna ta yin su tun da ba a haramta musu shan giya ba annabi ya kyale su sai lokacin da ainihin aya ta sauka a cikin suratul ma'ida ita ce ta haramtar da giya baki ɗaya anas ya ce a ran nan duk inda ka shigo madina zaka ga giya a ƙasa domin hikima tun da Allah ya haramta sai ba a zubar da ita akwata ba domin a bace mai daraja a wurinsu to in aka zubar da ita akwata an ka shigo madina ka giya akwata za ka iya cewa mai yiwa ta lalace ne aka zubar to amma sai ka giya a tsakiyar titi haka kana shigowa lafiya yau duk inda na je warin giya sai a ce ai an haramta ne mun fahimci wannan da kyau ko to kamar yadda annabi ya bi su a hankali wajen haramta musu giya to haka ya bi su a hankali wajen yi musu bayani game da hukuncin aikin hajji na tamattu'i da farko aka fara da cewa duk wanda kai ya halatta na biyu aka taho aka ce tamattu'i shi yafi falala na uku sai aka ce kuma tamattu'i din shine dole ko mun fahimci wannan jama'a Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa ala wa huwa al-amru bi fasl al-hajji ila al-umra wannan umarni shine annabi ya umarce su cewa su bata aikin hajjinsu da suka taho da niyya su mai da ita umara musamman ma ga waɗanda ba su taho da dabbobi ba nan kenan la siyama wa qad kanu fil jahiliya yace musamman ma sun kasance su waɗannan sahabbai a zamanin jahiliya kama huwa sabitun fi sahihaini kamar yadda hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim ya rauna annal umrata la tajuzu fi ashhuril hajji suna ganin rashin halaccin yin umara a cikin watannin aikin hajji wa hadha ra'ayu yace wannan ra'ayi wa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad abtalahu bi itmarihi sallallahu alaihi wasallama ثلاث مرات في ثلاث سنوات كلها في شهر yace wannan ra'ayi na cewa umara din nan a cikin watannin aikin hajji ba abu ne mai kyau ba ko da yake a aikace annabi ya bata shi domin kafin ya aikin hajjin nan annabi ya yi umara su uku a shekaru uku kuma duk a cikin wannan wata na zulka'ada a shekara aikace ya nuna musu ya halatta kenan to amma tun da bai fito da fatar bakin shi ya faɗi ba mai yiwa wani ma bai san abin da ake ciki ba ko mun fahimci wannan don haka sai ce fahaza wahdahu wa in kana kafiyan fi ibtal tilka al bid'a a jahiliya wannan umara da annabi yesu uku a cikin watan zulqa'ada ko da ita shi kadai ya isa ya bata wannan bid'a wadda suke a jahiliya na cewa bai halatta umara a wannan lokaci ba fa innahu la qarniyata huna yace to amma anan bai da alaka domin nan aikin hajji ne bal la yakfi wallahu alam li i'dadin nufus li taqabbul al hukm al jadid yace wannan kadai ba zai isa su ainihin wato zukatansu su iya barwa zukatansu su karbi sabon hukuncin da za a kai su gare shi ba falizalika to saboda haka mahada lahu sallallahu alaihi wasallama bi takhyirihim bainal hajj wal umra annabi ya ainihin yin zukatan nasu shimfida da farko ya ba su zabi tsakanin haji da umara ma'a bayani ma huwal afdalu lahum tare da bayani akan cewa ga abin da yafi falala shine tamattu'i thumma atba'a zalika bil amri al jazim bi fasl al hajj ila al umra kama kama taqaddama sannan daga baya kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallama yazo ainihin wato ya dauke su zuwa ga hukuncin da yake shine yanke dole su bi shine me shine tamattu'i cewa wajibi ne fa idza arafna zalika al-sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace to duk in muka gane waɗannan bayanai Fahadhal amru lil wujubi qat'an sai mu gane cewa wannan umarni da annabi ya ce na tamatu'i to na wajabci ne wa yadullu ala zalika al-umur al-atiya abinda zai kara nuna maka cewa yin tamatu'i wajibi ne ga waɗannan maganganu da zamu faɗi al awwal na farko annal asla fihi al-wujub illa li qarinatin asalin dai tamattu'i din sai a dauke shi akan cewa wajibi ne sai inda wani dalili domin a ka'ida ilimin usulul fiqh idan umarni ya zo a cikin alkur'ani ko hadisi to wannan umarni yana nuna cewa wajibi ne idan Allah ya ce ku yi kaza ko annabi ya ce ku yi kaza to wannan abu wajibi ne a yi shi sai in an samu wani dalilin da ya sauƙaƙe wajabcin kamar ne kamar sallah Allah ya ce aqimus salata wa atuz zakata ku bayar da ku tsaya da sallah ku bayar da zakka ma'ana yin sallah da tsaya da ita wajibi ne dole ne haka bayar da zakka to haka da aka taho wani gurin kuma aka ga Allah ya umarni da rubuta bashi a cikin alkur'ani cewa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu in kun ci bashi zuwa wani lokaci ku rubuta wannan umarni ne to sai aka ga annan annabi sallallahu alaihi wasallama lallai babu wani hukunci da ya faɗi wanda ya sauƙaƙe farlancin sallah da zakka don haka sallah da zakka suna nan haka suke farilla to amma rubuta bashi fa sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi bashi amma ba a rubuta ba sahabbai suna bashi a tsakaninsu amma ba a rubuta ba sai aka fahimci wancan umarnin ashe ba na wajabci ba ne lil irshadi ne don a nuna mutane abin da ya fi ne ba lallai ba ne ko mun fahimta to umarni da annabi ya akan tamattu'i a nan yana nuna wajabci ne sai dai in an samu wani dalili da zai nuna cewa ba wajibi ba ne wala karina tahuna kuma anan babu wani dalili bal wal qarinatu huna ya ce. dalili ma a nan wanda za a yi zaton cewa kamar yana sassauta hukuncin ne a ba sassauta yake ba yana ƙara hukuncin ƙarfi ne wahiyar amrul ati ya ce shi ne al'amarin nan da zai zo wa huwa asani na biyu annahu sallallahu alaihi wasallama lamma amarahum lokacin da annabi ya umarce su ta'azama zalika indahum sai wannan abu ya musu nauyi kama taqaddama anifan kama yadda bayani ya gabata walau lam yakul lil wujubi lam yata'azamu huda a ce ba wajibi bane ai da basu ga nauyin wannan abu ba alam tara annahu sallallahu alaihi wasallam qad amarahum min qablu thalatha marratin amra takhayyir baka ga cewa da farko ya umarce su so uku ba da yake umarni ne na zabi lokacin basu ji nauyi ba amma a yanzu na ƙarshe sai suka ji abin yayi nauyi ashe sun fahimci yanzu abin na tilas ne ko mun fahimci wannan yace wa ma azalika lam yata'azamuhu a na farko din nan da na biyu duk da yake umarni ne na zabi ba su ga nauyin abin ba fadalla ala annahum fahimu min al-amri al-wujub wa huwa al-maqsud amma a na ƙarshe sai suka fahimci cewa wannan umarni na dole ne don haka abin ya musu nauyin ɗauka to sun fahimci cewa me kenan sun fahimci cewa dole ne ko yace to abin da muke son ka gane kenan shine manufarmu asalisu dalili na uku da ke ƙara tabbatar da cewa wannan tamattu'i shine wajibi an na fi riwayati hadisi aisha radiyallahu anha qalat a cikin wata riwaya ta aisha aisha cewa ta yi fadakhala alayya wa huwa ghadban annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo guri na yana cikin fushi fa qultu sai nace man aghdabaka ya rasulullahi adkhalahu Allahu an-nara ya manzan Allah duk wanda ya fusatar da kai Allah ya saka shi a wuta suna aikin makka lokacin da aka shigo makka da annabi ya umarce su ga abin da yake so su yi kuma dole ne sai suka ɗan yi shakka suka kai da komo wajen wannan umarni ba wai ba su bane suna yi din amma abin suna ga bai gama zauna musu a zuciya ba sai annabi ya shiga wurin Aisha cikin fushi sai Aisha ta ce ya manzan Allah duk wanda ya fusatar da kai Allah ya saka shi a wuta waye ya fusatar da kai kala sai ya ce awa ma sha'irti anni amartun nasa bi amrin ke baki san na umarci mutane da wani umarni ba faiza hum ya tarar duna wai kuma sai gashi suna kokonto suna kai da komowa walau an nistaqbaltu min amri masta da bartu abin da ya faru shine shi ya umarce su da cewa su warware umararsu to amma kuma shi bai warware ba kuma abin da ya umarce su da yi dinnan yin umara dinnan kadai a cikin wannan ainihin wata su suna ganin mugun abu ne to da da ya ce su yi shi ma ya yi kun ga ba su fi samun natsuwa amma da ya ce su yi sai kuma shi ya ce zai ci gaba da yadda suka taho gaba ɗaya saboda shi ya koro hadaya to kunga ga sai shubuha ta shigo ya ce mu yi yadda mu muke ganin ba kyau amma shi kuma ya ƙi to shi ne sai annabi ya ce da a ce shekarun da na baro a baya zan sake maimaita su ma'ana da a ce zan kai koda nan da baɗi masu tul hadiya ya ce nima da ban koro hadaya tare da ni ba ma'ana cikin ilimin Allah Allah ya nuna wa annabi kenan ba zai kai nan da baɗi ba da ya san zai kai nan da baɗi to da ba zai koro hadayar ba ma don haka da in ya ce su ɓata nasu hajjin ya zama umara shi ma sai ɓata nashi to amma da yake shi cikin ilimin Allah Allah ya nuna mai cewa ba zai kai baɗi ba don haka sai ya koro hadayar shi to da ya ce su warware shi sai bai warware ba to shi ne sai yake kawo hanzari da cewa da a ce na san zan kai baɗi to da ban koro hadaya ba hatta tuhu da sai in bari sai ina zo nan makka na siya ma'ana in nayi umara sai ainihin in warware in shiga har halacci kamar yadda ma za ku shiga sannan in so daga baya na ya aikin hajji din sai kuma in zo sai ainihin in sai wannan dabba ya zama ta tamattu'i kenan to kaga da an fita daga cikin shubuhar da suke tunani yayi umara din ya warware kamar yadda su ma sun yi sun warware shi yana da halin sayar dabba sai ya siya kuma ya ci gaba da ainihin aikin hajji ya yi tamattu'i kenan su kuma sun koma da umara domin mai umara ba zai yanka komai ba fa in za ka tafi umara ba za ka yanka komai ba sai dai in ka so na tafawu'i kawai amma na wajen wajabci to sai in ka yi ainihin tamattu'i ko kuma in ka yi kirani mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai yake cewa summa ahalla kama sun kama hallau ya ce da ainihin sai in warware kamar yadda su masu ka warware da a ce na san zan kai baɗi ya ce to amma ni ba zan kai baɗi ba mun fahimci wannan jawabi da kyau ko sheikh muhammad Nasiru din albani ya ce rawahu muslimun wal bayhaqi wa ahmad al imam muslim da bayhaqi da ahmad suka ruwaito wannan hadisi a cikin mujalladi na shida shafi na ɗari 175 fa fi ghadabihi sallallahu alaihi wa sallama dalilin wadihun ala anna amrahu kana lil wujub fishin nan da annabi ya saboda ya umarce su da wannan umarni sun kai sun komo to wannan fishi nashi dalili ne akan cewa wannan umarni da ya musu yana nufin dole ne su bi dan haka da suka kibi ya fishi mun fahimta ko la siyama wa anna ghadabahu sallallahu alaihi wasallama inna ma kana litaraddidihim musamman ma wannan fushi da annabi yayi yayi fushin ne saboda wannan kai da komowa da suka yi la min ajlin tina'ihim min amri ba wai saboda sun kibin umarnin ba sun bi umarnin amma kuma suna cikin bin umarnin amma suna yi suna kokwanto, to wannan kokonton ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa ya fishi walidhalika hallau jami'an saboda haka gaba ɗayan su sai suka warware hajjin su ta zama umara illa man kana ma'ahu hadiyun sai dai wanda ya san yana da hadaya sai yayi kamar yadda annabi yake nan kama ya ati fil faqratir rabi'a wal 40 kama yadda bayani zai zo a karkashin gaba ta da hudu. wannan gaba ta uku kenan da ke tabbatar da cewa tamattu'i din wajibi ne don da annabi ya umarni suka yi kokwanto ya yi fushi ba zai yi fushi ba sai ga abin da yake wajibi ne arrabi'u abu na hudu kauluhu sallallahu alaihi wasallama maganar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi lamma sa'aluhu anil faskhi alladhi amarahum bihi lokacin da annabi ya umarce su cewa su bata aikin hajjin su ya zama umara sai suka ce ali amina haza amlil abadil abad shin wannan umarni da kai mana na wannan shekara ne tamu ta bana koko har abadan abidina fashabbaka sallallahu alaihi wa sallama asabi'ahu sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ritsa yatsin shi haka wahidatun fil ukhra ya shigar da wannan cikin wannan haka ya ritsa yatsin shi wa qala yace dakhalatil umratu fil hajj ila yawmil qiyamah annabi ya haka ya ritsa yatsin shi yace kamar yadda kuka ga yatsuna sun shiga cikin junansu. su to haka umara ta shiga cikin aikin hajji har tashin alkiyama wannan ke nuna mana kenan umara mai hajji mai cece tukuna wajibi ko to kamar yadda hajji take wajibi to haka umara take tunda annabi ya ce umara ta shiga cikin hajji har tashin alkiyama sallah mai cece wajibi farilla ruku'u a sallah menene a cikin sallah yake to ashe haka yadda ruku'u ya zama wajibi ya shiga cikin sallah sallah ta zama wajibi to baki ɗayan su wajibi ne ai su gaba ɗaya kenan to haka umara ta shiga cikin aikin makka har zuwa tashin alkiyama duk sanda za ka yi aikin makka wajibi ne tilas ne sai ka yi umara sa'annan ka yi aikin makka me nake nufi a nan hajji na ifradi an soke shi kenan baki ɗaya babu sauran ka sake yin aikin hajji ifradi to wannan magana ce ɗazu nake ishara akan cewa muhimmancinta ya kai a tattauna ta yanzu a ɗauke ta a kasar mai wa wani ya ɗan ji ya yi karatun shi na iziya ko ya yi risala shi kenan sai zo ya ta bambamin raddi ya ta faɗa ai yaya an ce ma aikin hajji ba kyau babu mamaki a sharri irin wannan to ba mu ce aikin hajji ba kyau ba amma cewa muka yi aikin hajji yanzu sai dai kai ɗayan nau'i biyu ko dai ka yi tamattu'i me tamattu'i shine ka tafi daga nan Najeriya ko daga wata ƙasa kana zuwa sai ka tafi da niyyar ka ta ainihin wato a aikin umara da hajji in ka je ka sani da cewa kuma kafin ka shiga cikin ƙasar makka in za ka ƙetare miƙatinmu na nan mu mutanen najeriya to ka tafi cikin harama in dai ka san daga nan kano in an ɗauke ka an aje ka jidda daga jidda makka za a je da kai to ga shawara gare ka ya kai ɗan Najeriya. Miƙatinmu da annabi sallallahu Alaihi wa Alihi ya faɗi na wannan nahiya yanzu yana cikin ruwa, ba don haka ba da anan za a sauka a ɗauki harma aikin hajji. To amma tun da yana cikin ruwa, tun anan Kano ne ko Legas ko wani filin jirgi sai ka yi wanka, ka shiga cikin kayan harama ka tsaf sai ka zauna. Kana ana zuwa daidai wannan wuri sukan faɗa, a ce an zo daidai miƙatin mutanen Najeriya. ana zuwa sai ka ce labbai ka umratan an biha ilal hajji. ya Allah ina amsa kiranka da nufin zan tafi in yi umara in ne umara in warware sa'annan lokacin aikin hajji yayi kuma in shiga cikin aikin hajji din shikenan tun daga nan sai ka ci gaba labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik a cikin jirgi har a sauka jidda ana sauka jidda ka ci gaba da talbiyarka a shiga da kai mota kana talbiyar ka ana shiga makka sai kai umararka in ka gama umararka sai ka warware kai zaman ka sai lokacin aikin hajji shikenan sai ka yanka dabba abin da ya sauƙaƙa gare ka ya ce rago ne sa ne raƙumi ko raƙuma ko ɗaya cikin waɗannan abubuwa takwas da Allah ya lissafa mun fahimci wannan da kyau ko amma a ɗauke ka daga nan Najeriya a je a jire ka a Jidda sannan daga Jidda ne wai za ka yi wanka ka shiga harama in kai harama daga nan kuma a wuce da kai makka wasu malamai sun ce aikin hajjin kama baki ɗaya bai ba saboda ka baro inda ya kamata ka ɗauki harama ka tun a baya amma al'allama babban malami na jaziratul arab abdulaziz bin baz da sauran manyan malamai kamar littattafan fiƙihun ƙasar nan tamu akwai sharhin askari ashalul madariki wanda malam abubakar ya mutumin ƙasar kusa da nan ta garin katsina sun ce in haka ta faru gare ka ana fatar in ka yanka dabba fidiya to ana fatan Allah ya yafe maka wannan laifi da kai saboda haka ya zan za ka biyu kenan ɗaya dabba da za ka yanka fidiya ɗaya kuma dabba da za ka yanka ta zama hadaya kenan ɗaya ita ce hadaya gare ka saboda ta matu'i da kai ɗaya kuma fidiya saboda ka baro wurin miƙatinka a baya a nan kogi ka ɗauka ba mun fahimta amma idan za a ɗauke ka daga nan najeriya a sauke ka a jidda daga jidda a ɗauke ka a kai ka madina shi kenan babu matsala a kan nan in ka san haka za a yi maka babu matsala sai ka zauna cikin kayanka na gida in aka je jidda ka zauna cikin kayanka na gida in aka je madina ko ka gama ziyara da duk abin da ya kamata a yi in kuka je sai ku ɗauki miƙatin mutanen madina Zulhu laifa kenan shi kenan daga nan ka zama hukuncin ka hukuncin mutumin madina to in haka ne babu fidiya a kanka sai dai hadaya wanda za ka yi na sakamakon ta matu'i da kai mun fahimci wannan da kyau jama'a amma in dai daga najeriya zuwa jidda daga jidda zuwa makka to lallai sai kayan ka dabba wannan magana tana nan kurkusa nan don mai yiwa wani bai samu littafin nabin bin bas ba to amma ga ainihin wannan littafi sharhin askari in ka dauki babin aikin haji malam abubakar na garin kusa da ya tattauna wannan mas'ala in kuma ka iya ka samu dalilin hajji wal umra wanda ainihin aka buga ake rabawa alhazai an fassara shi da Hausa da Yarabanci da dukkan harsuna mafi yawanci na duniya sa'annan kuma da akwai ainihin littafin da Allamatul Jazira shi bin Baz din yayi akan ainihin aikin Makka at-tahqiq wal idha li kaseerin min al-masail min masail al-hajj wal umra ma'ana tabbatarwa da tace abin da yake daidai game da mafi yawancin matsalolin aikin hajji da umara shi ma wannan littafin an fassara shi da hausa ya kamata ka samu waɗannan littafan ka ɗan san san wasu abubuwa kafin ka tafi aikin makaɗin. lacca da za a tsaya a ne maka fa a nan ɗan kwanaki ba zai isa ba kamata ya ka ɗauki watanni ka je ka zauna ana koya maka matsalolin aikin hajji mun fahimci wannan da kyau ko jama'a Allah ya shiryar da mu to saboda ainihin yadda lokaci ya ƙure to insha Allah ta'ala sai a tsaya a nan sai kuma gobe za a zo za a ci gaba a tattauna wannan matsala sannan kuma a shiga cikin abin da ake shine makasudi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik